jama'a barkanmu da saduwa da yau lokaci a yau sha tara ga wata ramadan ya hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku shi kuma ya daidai da ashirin ga watan afrilu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya a tafsirin mu na wannan masallaci masjid imam ahmad bin hanbal a nan tsauni garin kusau a jihar zamfara najeriya muna ba ta Allah ta'ala ya datar da mu da abin da muke karanta jiya mun kwana kan aya ta shida a cikin surata ali imrana za mu tashi akan aya ta bakwai insha Allah ta'ala akwai tambayi guda uku da suka zo za mu amsa ko mu je karatu insha Allah wani ta salamu alaikum wa rahmatullahi Allah ya kara ba lafiya ilimi da tsawon kwana Allah ya ba mu gaba ɗaya malam na ji ana malam ana yi wa manziyi wanka ba a yi wa manziyi wanka mabi arwala ake wa ba wanka ake wa in ake mabi arwala za a yi a yi tsarki kamar yadda a hadisin Allah ta fallin cewa wazqil farjak aw wazqil zakarak ka sannan wata wafa kamar yadda a cikin hadisi ya mutum yi tsarki ya wanke al'aurar ta sannan sai yi wanka a sai yi arwala sannan ya ce assalamu alaikum Allah ƙara ma lafiya da tsawon kwana amin malam na naji ana cewa wanda yake arwala a zaune sai tashi da yadda bai da arwala a haka ba gaskiya ba ne ko a kwanciyar za ka yi arwala ke kayan wannan ce assalamu alaikum malam dan allah subhanahu wa ta'ala ya manzo allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk wanda aka shugabantar da shi akan lamarin al'ummata kuma ya tsananta musu Allah ya karanta mashi wannan yana nuna halakin in shugaba ya cuci al'umma su roƙi Allah ya isar musu musamman idan an ta nuna maka abin da yake yi ba daidai ba ne in kuna ta nuna masa kar ku gaji ku ci gaba nuna masa ko ta nuna mai abin da ke ba daidai ba ne in kuka ne mai albarka kuma ba za ku yi canza shi ba zai ci gaba da wahalar da ku ne inuwar ba fa'ida gari ta shi shugaba za ku yi sauke shi ka sauke shi in kuna da tsarin saukewa ku sauke kamar tsarin demokaradiyya ana sauke shugaba kuna iya mai kiranye ku kai karasa majalisa zuwa zama da tsiye shi wannan ne ya ba ku dama in ko ba demokaradiyya kuke ba in wani irin mulki ne kuke yi wanda ya ba ku tsarin za ku sauke shi za ku sauke shi amma dai karfi tsiye ba in kuma tsiye mai wahalar da ku yi sake في جميع الدعاء الله تعالى وشريد الشيخ انت امام احمد بن محمد انت فلاتي وانا انا الدعاء اي بني الله تعالى امتى اذا لا يمشي دعاء الدعاء تعالى الله تعالى شريد الشيخ ويكون يمشي دعاء منك الدعاء الله تعالى شريد الشيخ كرد الله اعلم بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم لا تستجيب آية تستجيب قد مكتب تبونا قوموا ها ربنا تا بقوا إبادة الشيء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد وبنجي سبحانه وتعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ ويتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة آه، ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب وبنجي سبحانه وتعالى bayan ya ba mu labarin kaɗai ta a kan mulki ya ba mu labarin cewa shi ne kaɗai wanda ake bautawa ba a bautawa kowa ya rusa da awar da wannan nasara na ban jiran suka zo da shi na da'awar annabi isa zai ta salama matsayin abin bauta allah ta'ala ya rushe da kalmomi waɗanda ba su da wanda zai iya zuwa da makamantansu sai allah ta'ala ya dawo domin ya tabbatar mana da kasan mutane gida biyu a ɓangaren wanda suka yarda da abin da Allah ta'ala ya umarni da shi da waɗanda kuma suke kallon suna da saɓanin fahimta ta daidai a kullum ba za ka rasa mutane su tsararru ba waɗanda za su ne kawo mutane rudani kan gaskiya duk inda mutane suke ka sami su irin waɗannan abin ba, waɗansu mutane daidai suke tafiya wasu kuma mutanen ba daidai suke tafiya ba sai Allah ta'ala ya ba mu labarin waɗannan mutane ya ce mana huwa allazi anzala alaykal kitabu. minhu ayatun muhkamatun unna ummul kitabi ukhra mutashabihat Allah ubangiji shine huwa Allah ba sai ya sake mai ta Allahu an fa saboda an riga an faɗi sunansa a kusa da ya gabata yace huwa allazi anzala alayka alkitaba Allah shine wanda ya saukar maka da littafi na alqur'ani ke minhu a cikin alqur'ani ayatun muhkamatun akwai ayoyi da ne wanda suke bayani a akan hukuncin halal da haram a zahiri suke ba sa bukata wani karin bayani wannan ummul kitabi su ne kuma ginshiki a cikin littafi ma'ana su ne asali a wajen kafa hujja da dalili da kuma bayanin halal da haram da bayanin ibada da hukuncen hukuncenta wa ukharu mutashabihat wasu daga cikin su kuma mutashabihai ne ma'ana suna buƙatar ƙarin bayani suna buƙatar fassara wadda sai an nutsu za a iya fahimtar me Allah ta'ala yake nufi akan wannan fa amma allazina fi qulubihim zaygun waɗanda suke da karkata suke da datti a cikin zuciyarsu fa yattabi'una ma tashabaha a ibtigha'a al-fitnati wa ibtigha'a ta'wili sai su dinga bibiyar wannan shubuhoyin ma'ana ayoyin da suke suna buƙatar wani tawili ta fassara daban suna buƙatar ƙwarewa a wajen tafsirinsu sai su dinga bibiyar ire-iren waɗannan domin suna kallon kama akwai cin karo tsakaninsu da waɗansu ayoyi a cikin alƙur'ani saboda karancin fahimtar da karancin ilimin da karancin sanin ya kamata da karancin addini sai su dinga bibiyar irin waɗannan ibtiga al-fitna da su dinga kawo fitina ga mutane ibtiga a ta'wili da kuma neman kula mutane a wajen fassara waɗannan ayoyi wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah ba wanda ya fassara waɗannan abubuwa gaba sai Allah ta'ala warrasikuna fil ilmi da kuma ma'abuta ilimi wanda suka samu rusuhi suka yi zurfi a cikin ilimi su ma sun san wannan kuma ya kulu na na da kullum min inda rabbina suna cewa mun yi imani duk wani daga wajen ubangijin mu yake abin da ke na abin da yake na muhkamat mutashabihat duka sun imani cewa daga wajen Allah ta'ala yake wa ma yazakkar illa ul albab ba kowa ke gane wannan ba sai ma abuta hankali cikakke suke fahimtar wannan abin nufi a nan wannan aya malamai ƙira'a sun karanta ta kashi biyu wannan sun karanta ta da wa ma ya alamu ta'wilahu illa Allah ya zama nan za a yi wakafi wasu sun karanta ta da wa ma ya alamu ta'wilahu illa Allah war rasikuna fil ilmi ya yi wakafi alam duk muka zo za mu baɗi dalilin da yasa kowanne suka ce a yi a kan wannan gaba guda biyu Allah ta'ala ya gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam cewa huwal ladzi anzala alayka alkitaba alqur'ani Allah ne to kama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba kirkira bane kamar yadda wannan kafirai nasara suka zo don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna neman su kure shi suna kallon kamar kirkira alqur'ani ne Allah ya gaya musu cewa gaya musu ba kirkira bane huwal ladzi anzala alayka Allah shine wanda ya saukar maka da alqur'ani minhu a cikin alƙur'anin akwai ayoyi kamata waɗanda suna bayani akan halal da haram a bayyane suke ba sa buƙatar dogon bayani kamar yanzu an ce maka qul huwallahu ahad kana buƙatar dogon tafsiri akan wannan an ce maka Allahu samad ba ka buƙatar dogon tafsiri akan wannan abubuwan an gaya maka cewa wa aqimus salata wa ake zakata duk wannan ba ta da wani a kan nan da suke a bayyane ba su da bukatar dogon bayani balle ka ce baka gane ba to amma akwai kuma waɗanda suke mutashabihat waɗanda suna bukatar natsuwa wajen fassara su suna bukatar malamai masu zurfin ilimi a wajen fassara wannan ayoyin to sai aka samu mutane wanda suke da karancin fahimta a addini wanda suke da shubuha a tare da su yake suke kokarin su ga sun bata mutane tsari na addini wanda zuwa lalata suka ce wannan aya nasarar jiran sun ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka yadda Allah ta'ala ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa ruhun ruhi ne daga Allah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke na yadda suka ga shikenan mun gama da inda ka faɗi haka nan zuwa zai tafi ku zama ku dawo ai ba haka ake mukamala ba haka ake yi kawai don ka faɗi magana shikenan na shi ma na yadda sai ka tafi ka ce ka gane ni ba a haka me Allah ke nufi da waruhun mini so suke tabbatar da cewa annabi isa Allah ne tunda Allah ta'ala ce waruhun minu ruhi ne da gare shi to tunda ruhin Allah ne ta shi ma Allah ne ke ikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ba haka bane wa ruhun minu ai ana magana ne akan wa ayyadna ubi ruhin minu malaika jibril shi zo karfafi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ai shine ar-ruhu kun bayyana wani ruhi ne tsarkin da suke magana kokarin kiristantantar da magana suke yi a ce annabi isa alaihi wasallam shi ma Allah ne to sai suka dauki abinda yana bukatar sai ya nemo ayoyi ko wasu bayanai don su ƙara bayyana wannan ayar domin kowa ya gane ta to a babin muƙabala ko kuma a babin mu'amala da nassi ba a ɗaukar wani ɓangare a ce an yi imani da shi ba kuma a kau da kai daga wani ɓangare na nassi shi ne faɗin Allah ta'ala fa tu'minu na biba'a bil kitabi wa tatfuru na biba'a fama jaza'u man yaf'alu zalika minkum illa khizyun fil hayati dunya wa yawm al qiyamati yurjuna ila ashad al'azab wa wallahu bighafirin amma ta'malun bai yiwa ka dauke wani bangare na alqur'ani kace wani bangare kuma kace baka ji da shi ba a yi alqur'ani wannan shi yasa zaka ga irin wannan mutanen bibiya suke gani ina za su samu da suke mutashabihat kamar akwai cin karo tsakanin wannan da wannan tsakanin wancan da wannan al ta'ala ya ce ya halicci sammai da kasai sani ya halitta da ke tsakanin ko kuma Allah ta'ala za ce mun halici kasa a cikin kwana biyu sa'an nan muka zo muka halici san mai da kasai sai sai ce ya aka cikaru tsakanin wannan da wannan kun fahimci wannan to wannan abin waɗanda kaga suna yin wannan abin su ne Allah ta'ala ya tsini musu albarka saboda suna da zai suna da maili ma'ana suna da karkata a cikin zuciyarsu su duk da tambayar ka me yasa Ka ga mutum ya zo yana maka tambayoyi na kafirai ko kuma wannan wata tabbira bukatar a mai ladabi a musulunci ya ce maka me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce ai koyi da shi ya auri mata tara mu ko muka aka ce karma auri mata tara in dai gaskiya ne me yasa mu ba za mu auri sama da hudun ba yana tambayar ka sun auren mata hudu shi ne addini in ka ce me shi ne addini to me yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam auri tara wuce hudu addini ne ko rashin addini in kace ba addini ne sai me yasa manzo Allah ne alaihi yanzu hujja yake so ka bashi cewa me yasa manzo Allah sai alaihi wasallam tara ire-iren waɗannan abubuwan da za ga mutane suna ta biya cikin addini kaza kaza an an ce kaza sai me kaza in an ce kaza a can me yasa kake kaza dole sai ya zo ya nuna muku yanzu a cikin addinin ku akwai kuskure shi addinin Allah ta'ala cikakke yake wa tammat kalimatu rabbika sidiqan wa adla kalmar ubangiji a cikin take ba ta da tawaya ba ta da bukatar karin bayani ba ta da bukatar komai to abubuwan da ke kawo irin wannan trauma din ta mummunan tunani a cikin addini abubuwa ne guda hudu na farko akwai usulul ilmi karancin ilimi idan mutum bai san ayoyin alqur'ani gaba ɗaya ba bai san kuma hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gaba ɗaya ba sai ya dinga cin karo da su yana kalla kama akwai cin karo tsakanin wannan da wannan to akwai abin da yake nasir akwai kuma abin da yake mansur akwai wanda an shafe shi akwai wanda kuma yana akwai wanda an faɗe shi an zo an fade wannan kuma a bayan wannan ce in baka san tarihin wancan ba sai ka zo ka dinga haɗa abin kana gani kama akwai cin karo daga cikin abin da ke nuna kaga da cewa an daina amfani da wannan shine tarihi ma bayyana maka cewa wancan din mun daina amfani da shi كما رأى حديث من زيارة القبور نبت الله صلى الله عليه وسلم لعن الله دوارات القبور الله يديني مصيا وزيارة القبر برا كاقا حديث من ثابت أما قوم الله صلى الله عليه وسلم ينزيك ذلك كامل ونا حديثة كتير مدينة زوا مكة مارسة كاو كاو يسمى شمك سائل منك نيك رنجا آية في حديث كمان من صلى الله عليه وسلم يشارك منك يتشو كنت نهايتكم عن زيارة القبور فزوروه الآن يذكركم موتاكم da na hana ku ziyartar makabarta da yawa amma yanzu ku je za su tuna muku mamatan ku suna muku lahira to za ku shiga taitayin ku dinga gyara tsakanin ku da Allah subhanahu wa ta'ala to kaga wanda bai san wannan ba sai tsammanin wancan shine asali ba dan kuma an riga da an zo an shafe wancan to wanda bai da ilimi wadatacce zai samu kansa a cikin irin wannan matsala na biyu akwai kuma usulul faham mutum ya kasa fahimtar abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake nufi ko kuma kasa fahimta abin da ya yake yi in bai fahimci wannan ba sai zai riga cewa akwai cin karo a tsakanin alƙur'ani da hadisin manzala ta sanin ko tsakanin ƙur'ani da ƙur'ani ko tsakanin suna da suna to wannan rashin fahimta da ƙarancin da shi ke sa mutum ya fahimci haka ko kuma abu na uku su zan mummunan zato ga shari'a cewa an ce ku je ku yi jihadi to an san kuma jihadin nan za a iya kashe ka dan me za ce ka je ka kai kanka zuwa ga jihadi baya kuma Allah ta'ala ce wala tulqu bi aydikum ila taluka kar ku kai kanku zuwa ga halaka jihadi halaka ne to ga wannan ya ce ai jihadi ga wannan ayo kuma ta ce kana kai kanka zuwa ga halaka to yaya za a yi da wannan babu cin karo tsakanin wannan ayo sai ne ka maka irin wannan shigantaka a cikin addinin ka sai ka ce ma eh ita rayuwar taka Allah ta'ala ya san cewa za ka mutu a wajen jihadi sai ya sai shi da abin da ke mai tsada inna Allah ترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به فذلك من ومن أوفى ومن أوفى بعهده من فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم كان الله يسند ذاك يا إيه مجوع أما زي so ka ba da rayuwarka a baka gidan aljanna kun fahimta to wanda ya ji a kashe sha'awar a wajen jihadi ta ga ba halaka da kansa ba ke tunda karshen makomar ina kake so kasance aljanna to wanda bai gane wanda ba zai dinga mummunan fahimta akan Alƙur'ani da sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan abu na huda ku illata tazabbur karancin tunani a cikin nassosin Alƙur'ani da nassi na hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ga mutum ya rikice ya kasa tsaye da gaskiya ya kasa fahimtar abin da yake shine nafsin sai dinga wannan shirmen to ire-ire wannan mutanen ma nan da su da yawa ba kuma yanzu aka fara samun masu kawo irin wannan rudanin ba ya zo cikin mutane ya je ho tambaya don ya rikita malami ko ya rikita al'umma da ya rikita da su irin wannan ta suka sa jabbar da suka dinga yi a irin wannan sun zamanin sai na umar an samu irinsu tun daga sun su suka fara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai na Umar yana zaune sai yake ce mai ga wani mutum sunan sa wai Asbak ko kuma Subayr yana kama mutane irin wannan guda ne sai zo kama ku ayar da in baka san wata aya ba ba za ka iya warware wannan ayar sai rikita mutane lissafi haka yake yawo cikin madina ya san mutane irin wannan al'amarin Umar bin Khattab radiyallahu anhu yake a kawo shi ana kama sayyidina Umar ya ce kai ne kake yawon kake kama mutane wannan shigoyin ya ce ni abdullahi subayir ya umar ya ce mai ni kuma ni ne abdullahi umar sai na umar ya ce a jiya ɗebo mini me ke da suna bulalar da biyu wannan mai me ke da suna nonon da biyu gaba ɗaya in aka ciro shi kaga ka zara ya zama balagaggiyar bulala kenan to da ka sai da umar yake ne kake ji ci wani abu ne nake ji a kaina yana ba ni irin wannan reaction din cewa akwai shiboyi a cikin addini akwai abin da ya kamata a sake bayani a kan sai da umar yake to masha Allah a kan kafin yake ko yake da sai da umar ya fara zane shi ya dinga tabka mai bulalan nan kansa yana jini yana zabga mai bulalan kansa yana fashewa yana jini yace wallahi ba za mu kyale ka sai wannan tunanin ya tafi ya bar kwakwalwarka kwakwalwarka ya ta zama musulma tukunan sai dai ya jina jina ce wallahi na daina ji wallahi na daina jin wannan barnar sannan zai na umar ya kyale shi to magani irin wannan masu irin yan daɗi arna yan boko a tsida da kuma wanda suke mulhidai wanda suke orientalist su dinga ka maka cin karo da addini ana fata maka lafiyayyen addininka ana gurɓa ma tunani musamman yanzu matasa a social media ana tinjayar a sai ma yaro sabuwar waya ya bar addini da hausa ya kare ki Allah ya ce babu Allah ya ce kaza kamar da wani cikin ramadan aka tura min wani wanda ba zan ma iya maimaita gaskiya ganin da yake wani ba saboda kafirci ya kai kafirci maimaita kafirci lokacin shi karan kansa ma kafirci to amma sai mun ya tara da addini mu yadda ake kokarin a raba mutane addini yadda ka san na yin warwatar abinci a kakushi ko kan farantin abincin an kawo shi haka mutane kafirai suke ma addini cayan zai sun girma yin addini sai an lalata addini kowa kokari ke gaya ga ya kawo matsala cikin addini to duk wannan abin Allah ta'ala ya ce mu kauce maka sai ne ubangiji ta'ala ke mana fa amma lazina fi qulubihim zaygun waɗanda suke da karkata ma'ana maili zuwa ga kafirci a cikin zukatansu fa yattabi'una ma ta sha ba minu ibtiga alfitna suna bibiya irin wannan shubuhar dan su dinga kawo fitina a cikin addini wa ibtiga ta'wilihi da kuma kawo mutane barna a cikin mai tafsirin sa nabi sallallahu alaihi ya gaya mata ta cewa idan kin ga irin waɗannan mutane masu bibiya irin waɗannan abubuwa suna cewa a muna bayanin kaza a muna bayanin kaza ko akwai cin karo tsakanin wannan da wannan manzo ta sallallahu alaihi wasallam ya ce to waɗannan su ne mutanen da Allah ta'ala ne ma albarka wanda suke bibiyan shubuhi a cikin addini ka shedinka da su ka shedinka da karanta littattafan su ba ruwanka littattafan su ba ruwanka jaridun su ba ruwanka talabijin din su ba ruwanka kuma da lakcocin su duk watsa da su mutane ne da suke kwarin su raba mutane da addinin su na musulunci to maganin su shine abin da Allah ta'ala ce idan ka mutane suna kutsawa cikin addini fa'arid anhu ka juya baka ka tafi daga bakin su karka yadda ka addinin addininka ribar ka a rayuwar duniya nan ne ka tsira da addini ka mutu da kyakkyawan addini ka je lahira ka shiga aljanna an fahimta to sai Allah ta'ala ce muna wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah in ka tsaya a wannan wajen a matsayin wakafi cewa illa Allah to fasar shine ba wanda ya san fasar irin wannan mutashabi a cikin wa'annan abubuwan da suka buya da yawa daga cikin masu ilimi to ba wanda san sai Allah Shi ne fasara ta farko idan ka tsaya kan wannan wajen idan ka ɗauki wannan fasara kuma cewa ba wanda ya san wannan abu wanda suke mutashabihat sai Allah to za ka zo kuma da da'awar cewa shin akwai abin da Allah yake son a yi imani shi amma ba a san shi ba ƙur'ani ba a san shi ba kawai ake kai da shi ko ka tafiya haka wanda zuwa na suka ce eh akwai abin da ake so ka yi imani da shi ka yi aiki da shi an bayyana maka shi abin da ba a so ka yi aiki da shi kawai imani ake bukata to shi ke to ka tafi kanka yanzu alif lam mim me ma'ana ta ya baka Allahu a'lam bi muradi bi zalika amma ba ka imani da ba? ka imani da Allah yayin dan ya gagar da wannan kafiran ya nuna gajiyawar ya nuna basiya kuma ta tabbata basiya din ba to kaga Allah ya ka maka abinda baka san ma'anarsa ba amma me yasa aka saukar da shi saboda laraba ana takama da harshe suna takama da fasahar magana sun fi kowa iya zalaka suna faɗa ma magana suka shekar ɗari tana damun ka Ta yau gashi an kawo musu magana da larabci amma kuma sun kasa sanin ma'anar kaga kenan Allah ya yi amfani da abin da ke a ƙur'ani amma ko ba san ma'anar sai ya zama kenan Allah shi sai ya san wannan ma'anar ke in kuma kai wakafi a kan wa ma ya alamu ta'wilahu illa Allah huwa ar-raziquna fil ilmi daga bayana sai zama wannan mutashabihat ababen da suke masu wahalar ganewa ga da yawa daga cikin mutane to Allah ne kaɗai san su sai kuma warra su kuna su ilimi malamai wanda suka zurfafa a cikin addini in ka da ilimi kai kama ka sa kwani ya ilimi ba haka bane za ka ga a asibiti kai likita ne kana da ilimi ba jahili ne, amma sai yaka wani abu sai a ce an jira wani yanzu in wa me zo ce aikin nan zai yi zai in yace ba zai yi ba shi kenan kat saboda mai zirgin ilimin wannan maganar mai ilimi ne da yake bada wannan shaida yake cewa sai wani mu ba za mu iya ba abin ya fi karfin ilimi a shekke ilimi martaba martaba ce kun fahimta ku fahimta ilimi martaba martaba ce to Allah ta'ala sai ce wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah war rasikuna fi ilmi ba wanda ya san ma'anar wa'annan ayoyin sai Allah da wa'anda ya zaba daga cikin ƙwararru a cikin malami wanda ka san tafsirin alqur'ani gaba ɗayan ku banda wa'annan ayoyi da muka yi bayani irin su alif lam mim huruful muqattaa akwai abubuwan da kai an kama sun zuba zaka ka san ma'anar su yanzu irin faɗin Allah subhanahu wa ta'ala da ya ce wa izal su jira idan aka ƙona teku ya za a ƙona teku yaya za a yi a ƙona ruwa kai kana ganin yanzu ruwa sun fi suke kashe wuta ba haka wani to sai kuma za a ƙona ruwa to sai a mata, al'amarin ƙona ruwa a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ainihin sai malamai ji maka bayani ya za a yi a ƙone ruwan sannan zuwa ce maka wa minal jibali gidadin bidun ku hukumurin mukhtalifin alwalu kai baka san yin irin wannan duwatsun wata fila ba su yadda suke ba amma balarabe yanzu ba zai iya maka wannan ayar saboda me duwatsun da suke wajen zakar iri ne Allah ta alaina magana a zuwa a kwanan suke jajjaye ne jajawur akwai wanda suke bakar ne eh, kirin akwai wanda suke farare ne ta sai sai gashin yanzu a ƙarshen duniya an ga inda suke to kaga malaman da suka san tawilin wannan sai su gaya ma ga inda abin yake sannan Allah ta'ala ce ka annama yasta'adu fi sama malaman tafsiri na zamani sai ce maka abin da ake nufi kam annama yasta'adu fi sama Allah ta'ala cewa wanda ke cikin zai sha wahala ya kasa gane abu kamar yadda za ka mutum kamar yana tafiya sama yana shan wahala a malaman da zai ce maka tafsirin abin da ake nufi kamar mutumin da yake hawa duki yana tafiya sama yana tafiya sama ya hau dogon tsauni ta gaji kai matakin da ya gaji yana haki ba zai iya ci gaban tafiyar nan Kamar kamar numfashinsa ya ɗauki ɗauki da malamai na zamani ce maka akwai satin labarin in ka sama in ka je sama iska na ɗaukewa oxygen na ɗan adam ya ɗaukewa gaba ɗaya inda za ce maka zero gravity in kai sama kaga ba iska wajen ba abin da za ka in kai haka da hannunka sai dai ya tsaya haka in ka jefa wannan waje sai dai tsaya haka ba ta faɗi ƙasa ba to wannan wajen babu iska sai suka ce to ka annama yassa adifi sama harajan wannan kuncin da za ka dinga ji na numfashi kamar ka je inda babu iska ne a sama kun fahimta to kaga kenan tafsirin su yana ƙara fito da abubuwa fili wanda za ka iya fahimta kaga su ne arrasikuna fil ilm wa'annan malamai suka zo su sun san wannan abu ubangiji ya sani sannan kuma ya sanar waɗannan bayi daga cikin bayansa daga cikin abin da annabi sallallahu alaihi cewa a wusta asar da bi ilm ah, menene a wusta asar da bi ilmi al-ghaib indak sai zama kaulin farko ba wanda ya san wannan sai Allah shine wa ma ya lam ta'wilu illa Allah in kuma ka dauko cewa warasikuna sai ka dawo cewa Allahumma inni as'aluka bi kulli kuma laka sammaita bi nafsaka aw anzaltahu fi kitabika sai zama daga cikin abinda arrasikuna suka sani shine aw allamtahu ahadan min khalqik kun fahimta to Allah subhanahu wa ta'ala ya kibanta ilimi wanda babu wanda ya sani sana ku ilimin da ya tarayya da bayan ta ya sanar da su su ma sun sani to me suke cewa su an rasu kuna fil ilmi suna cewa ya kuluna amanna bihi kullun min inda rabbina suna cewa mun yi imani wannan abin duka daga wajen Ubangiji ne ba mu da shakka akan wannan wa ma izzakaru illa ulil albab ba masu gane wannan sai ma abota hankali wanda suke da cikakken tunani suke da cewa wannan amali daga Allah subhanahu wataala yake saboda al'amarin addini babu cin karo a cikinsa da a ce umarni daga wajen mutum biyu yake zuwa lokacin da ake cewa an baka umarni mutum biyu sun baka umarni dole ka samu cin karo tsakanin umarninsu amma idan mutum ɗaya ne baka umarni ba za ka samu cin karo a wajen bayanin sa to kazalika al'amarin ubangiji subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala ta walau kana min inda ghairi llahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira da al'amarin nan da ba daga wajen Allah yake ba da kaga wancan Allah ya ce a yi dare wani Allah ya ce a yi rana wani ya ce a yi ruwa wani ya ce a yi bazara wani ya ce a yi talauci wani ya ce a yi kudi wani ya ce a sha wahala wani ya ce a gidaɗi to amma sai zama abin daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala ne kawai da haka babu cin tsakanin umarnin Allah subhanahu wa ta'ala da kuma bayinsa to sai Allah ta'ala ce muna rabbana la tuzigh qulubana ko ya ubangiji la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan ka antal wahhab ya Allah muna roƙonka karka zama da zukatanmu bayan ka tabbatar da mu akan addininka rabbana la tuzigh qulubana Allah karka karkatar da zukatanmu ya zama mun tabe mun bar addini da ba'da idh hadaytana bayan ka shirya da mu ya Allah wa hab lana min ladunka rahma Allah muna roƙonka kai muna kyautayi ta raham daga wajenka innaka antal wahhab Allah kai ne mai tsananin kyautayi wanda ba mai kyauta irin ta Allah subhanahu wa ta'ala ku yi hakuri da ta shakuwa yanayin jikin na wani har yanzu bai zama normal da fata dai shakuwar ba ta yanke manganin namu to a yi hakuri da Allah zuciyar dan adam kada dan adam ya ta kankance cewa ni musulmi ne ni mumini ne dole sai na shiga aljanna babu wannan tsakanin kan Allah ba tilas kun fahimta cewa ni musulmi ne dole sai na je aljanna a'a yi addu'a Allah ya sanya yadda kake musulmin ka mutu kana musulmi na umarnin Allah ta'ala wala ta mutum illa wa aljin musulmuna to ka ta roƙon Allah ta'ala ka mutu kana musulmi zukatan bayi gaba ɗaya hannun ubangiji أصابع العباد بين أصابع الرحمن إن قلوب العباد بين أصابع الرحمن يقلبهما كيف شاء ذكى تنبايتنا تكاني يطعو بنجي ينا زيو سن دي قرامان شيطا النبي صلى الله عليه وسلم كل يكي وانا أبدع يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب ثب القلب على دينك يا مجيجي زكاة الله كتبت رزوك يا تاكر دينك sallallahu alaihi wasallam yana wannan addu'ar matarsa ta ce ya rasula na ji kana yawaita wannan addu'ar sai ce wata ai zuka tambayi a hannun ubangiji yana kifar da wanda ya ga dama ne tabbatar da wanda ya ga dama ba ka ka ce ma Allah me yasa ka sa wani wuta me yasa ka sa wani aljanna da da hikimar Allah ne yake sa mutum aljanna da adalcin sa ne kuma yake sa mutum wuta duk wanda ga shi a wuta ba abin da kicin tana da gama da wuta Allah domin yanzu kai kana nan kana jin nauyi ka saba ma Allah shi kuma wani baya jin wata wahala yanzu saba Allah kai kana jin nauyi yanzu ka je ka sha giya wani kuma mai shafi ba zai zauna lafiya kai kana jin nauyin ka tara wani ka kwace dukiyarsa wani kuma yanzu nema ke ga ya ga wane ne ya sakace da dukiyarsa ya kwace shi yanzu ya je nemi kudin shi ne mai wahala wajen amma ɓata kayan mutane shi ya fi sauƙi a wajen to kowa da inda ga Allah ta ala yi shi shi ya sahabba annabi sallallahu alaihi suke cewa ya Allah an ce an san yan wuta ya ce nam an san yan aljanna ke nam to me amfani aikin da muke yi kowa tsaya mana tunda kowa san matsayin zaɓe ta i'malu ba kullum mu yasarun lima khuliqa kowa je aiki ku yi aiki ko wani mutum da ka gani abin da ka ga yana yi shi aka sauke maka yanzu wani kace mai ya sa hula wallahi tallahi ka rasu da aiki zai ji kamar ka dora mai ton dubu ne akan ka ce a jihula ne kai kai wallahi kai kai kai kai ko kamar je mu ce kai ba zan iya wallahi kai kai kai kai da ka ya ji je mu ya ji wajen arziki in ka ce sa wula zai ce wala kai na gumi yake gumi yake amma in za a je kuma wajen wani manyan mutane zai wuri kuma ya sa ta kaga kowa da mai da yadda yake gane rayuwa tana ta gare shi to mumini ba zai iya zauna lafiya ba sai ya bauta ma Allah mumini ba iya zama lafiya sai ya bauta Allah munafici kuma wahala take mashi ita bauta Allah da to ka nemi Allah ya tabbatar da kai akan imani kai ta yau wannan addu'a din Anas ibn Malik kamar da zuwa hadisi Imam Ahmad bin Hanbal da Ibn Maja da Imam Tirmidhi da Abu Dawud duka sun rawaito wannan hadisi da Abu ya ala cikin musnad ɗinsa yake ina jin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana wannan addu'ar cewa ya muqallibul qulubi sabbir qalbi ala dinika اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إنت ما ظلت زمي لك كي وانا أدوان بكيدي دي مواني بكيدي دي كانت تبدا كمانا بنيك أنا نار دك أما زوجة لن أدف كان إيا ربا شيء بأديني سيندي ينزلنا ينزلنا زي كبر أدين duk mutane da ka suna yin ba daidai ba wala zukatan sun san cewa ba daidai amma zuciya ta riga ta hau cewa a yi ba daidai ba saboda zuciya ta san daidai ta samun ne ba daidai ba al'izm ma haka fi fi wa kare ta an yi tsala ɗin ba shi zaɓo abinda ka jina ma tsaikai ne a cikin zuciyarka kuma kana tsoron mutane ma su kana yin shi to zai ka nemi taimakon Allah ta'ala ya raba ka da wannan abu Allah ta'ala muke riƙo ya tabbatar da zukatan ma kai addinin sa kada Allah ya sanya shi dan ya a cikin zukatanmu Allah ya sanya mu mutu muna musulmi rabbana innaka jami'un nas li yawmin la rayba fihi inna Allah la yukhlifu al-mi'ad Allah ta'ala ya ubangiji kai ne wanda ke tara mutane domin ranar sakamako da babu kokonto a cikin ta Allah kuma baya saba alƙawarinsa da yana cewa zai tara mutane domin ya mafi kaji wannan aya tana tabbatar mana muna roƙo ne ga ubangiji saboda mun saki jiki da cewa lallai za mu tashi a gaban Allah mun sani cewa za mu zauna a gaban Allah muna hisabi ba wanda zai tsere ma Allah ba wanda zai gudu duk inda za ka je sai ka koma ma Allah subhanahu wa ta'ala akwai wanda zai tsere ma umarnin Allah ta'ala ko kuma zai tsere ma hisabin Allah ko zai tsere ma tsayuwa gaban Allah babu to tunda mun imani da za mu tsaya gaban Allah sai muke addu'a rabbana ya ubangijinmu ka tausaya mana innaka jami'in nasu ɗaya milari wata rayba Allah kai ne za ka tara mutane a ranar sakamako ran da babu kokonto a cikin ta inna Allah la yukhlifu al-mi'at tsalla kika Allah baya taɓa alƙawari da haka da Allah zai tada mu to muna neman sassabcin Allah subhanahu wa ta'ala a wannan rana ɗin domin duk wanda Allah ya kama shi ke zai mai hukuba da yanda yake hukuba ga bayan wallahi mutum ba zai sha to ka nemi sassarcin ubangiji a gobe alƙiyama ka nemi sassarcin Allah a cikin abin da ubangiji da kansa yake cewa a nemi sassarcin sa a kansa Allah ta'ala da tabi na'am إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم wala, أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب نعم. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار نعم a kafin mu ci gaba muna sake tunatar da uwa wakful walidai a wakful walidai da muka asasa wanda za mu dinga sa wakafi ma iyayenmu a kowane wata na naira dubu ɗaya fatar allah ta'ala ya ji ɗan iyayenmu zama wakafi ne za mu yi iyayenmu a kowane wata akawun nan ba ɗin kamar yadda muka ajiye shi ne jaiz bank 080 10

222 guda uku sai 70 sai 2 Allah ta'ala ya ji kamar magabatanmu ya yafe masu ya sanya aljanna ta dauke ce makomar iyayenmu gaba daya wannan aiki za ta ga wani sanar da awa insha Allah ta'ala duk suke bayarwa za su gani a duk wata za su tunatar da su bi Allah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mana innal ladina kafaru lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum min Allah shay'a ulaika hum maqulun nar lalle wanda zai kabarce ma Allah subhanahu wa ta'ala lan tuguni anhu amwalu dukiyoyin ba za su iya wadatar da su daga azabar Allah wala auladuhum hakan ƴaƴansu maza ba za su iya hana su azabar Allah subhanahu wa ta'ala ba min Allah shay'a duk wannan ba zai tsinkuɗe su daga azabar da Allah ta'ala zai musu ba ulaika hum waqudun nar Allah ta'ala ce waɗannan su ne makamashin shiga wuta su ne makamashin da ake ingi da wuta da su abin nufi a shi ne dukiya da muke fita ba fita tsarawa ba za su iya hana mu samun azabar Allah ba hakanan ƴaƴanmu maza wanda muke gani 'ya'ya ne masu ƙarfi da muke alfahari da su domin larabawa suna alfahari ne da ƴaƴa maza saboda zuwa yaƙi larabawa ba sa son ƴaƴa mata bal in aka musu bishara da 'ya'ya mata juya fuska suke yi suna kirin fuska suna bakin ciki da abin da aka gaya musu idza bushir wa idza bushir ahaduhum bil unsa zalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib yataqara min qawli min su'i ma bushira bi ayumsiku ala hunin am yadsu fi turab ala sa'a ma kanu yahkumun wannan ah, bisharar ake musu 'ya'ya mata suke nuna bakin cikin su damuwa to ba sa san ƴaƴa mata sun fi ƴaƴa maza saboda su ne kwalliya kaga mutum ya fito da ƙarfi a ce duka wannan wace duk ƴaƴana ne wannan yana alfahari da su duk ƴaƴana ne wannan maza ne kaza ne kaza ne kaza ne to Allah ta'ala ce idan Allah tashi maka azaba duk wanda ba su sun kuɗi azaba da gare ka saboda adam yana da rauni raunin sa shi ke buƙatar ɗa namiji da zai taimaka masa ya karfafe shi akan abin da yake tafiya akan to Allah ta'ala ce da zuciyarka da wannan ƴaƴan naka duk ba za su iya tunkuɗe maka azabar Allah subhanahu wa ta'ala ba masu wannan ɗabi'ar su ne ma makamashin wuta waɗannan kafirai ne Allah ta'ala tsare mu daga shannin su Allah ta'ala ce kada bi ali fir'auna wallazina min qablihim kazzabu bi ayatina fa akhadhahum Allah bi dhunubihim wallahu shadidul iqab wallahu shadidul iqab Allah ce kamar haka ne labarin fir'auna da iyalinsa da wanda suka gabace suka wuce mana na kafirce mu Allah subhanahu wa ta'ala da suke suka matsanta mu annabi Musa to su ma waɗannan kafirin da suke tare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na Qurayshawa da waɗannan a Bani Najrat da suka zo daga Yaman su ma dai sun kafirce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda waɗancan suka yi kada bi ali fir'auna wallazina min qabli Allah ta'ala ce irin dabi'a dai da salo na mutanen fir'auna na kafirce ma Allah da kafirce ma annabin su haka su ma su kafirce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam so kafirce ma Allah su ki yadda da abinda Allah subhanahu wa ta'ala turo annabin su ya kira zuwa gare shi kazzabu bi ayatina sun kare ta ayoyin mu fa akhadhahum Allah bi dhunubihim Allah sai kama su da zunubansu saboda kare ta Allah da suka yi da kin yadda da sakon Allah da aka gaya musu to sai ubangiji subhanahu wataala ya musu na azaba da wannan ce wallahu shadidul iqab lalle Allah mai tsananin damka ne damkar Allah ta'ala ba ta da kyau jama'a damkar Allah gare inna rabbika shadid in Allah ya damke mutum wallahi zaman ka lafiya da ubangiji shine ka je yana maka marhab marhaban lale ya sanya ka aljanna amma ka tsaya ku ido hudu da Allah ya ce azaba zan maka to wallahi ka yasa suka tuba ka gyara ayyukanka duk wanda ka gan shi a bankasa yanzu wallahi Allah san shi yake domin ka dama yake idan ka gyara Allah ba tsanar ka yi bada ya barka bayan ƙasa ba son ka yake yi cewa ya wuce aikin alkhairi sannan kuma rage aikin mugunta rage aikin barna rage aikin kafirci don ka je ka da ubangiji subhanahu wata'ala a cikin salama Allah ta'ala ya haɗa da ci a cikin salama kullum kafaru su وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد الله تعالى تجا مؤمن كافر فتغلبون والله إذا أجي قلب أكنكم وتحشرون إلى جهنم إن أكي قلب أكنكم أكشفوا ذا أتاشيكم وزواكم تجهنم وبئس المهاد ترد مكومار وكثام كونه فاتحين waɗannan kafirai kamar yadda wasu malaman tafsiri suka ce sun ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutanen garin Madina Yahudawa da wannan nasara suka ce masa karka cewa ka yi yaƙi da jahilai shawa, gidadawa marasa wayo ka yi nasara a kansu ka kashe su a yaƙin badar to munan mutane ne masu ilimi mutane ne masu tirenin masu fasaha karka ga kayi nasara kan waɗancan muka ta ka nasara kan to sai abinda yi musu shi za mu yi maka ma'ana munan yanzu mu za mu yi nasara a kanka sai an ta'ala ce a gaya musu da zina kafar gaya mu wannan kafiran ta tugula buna wallahi za yi nasara kanku in aka yi nasara kanku kashe ku za a yi sanda wato na ila jahannam za a tashe kuma zuwa ga jahannam a gobe wa bi isal mihad kir da wannan makomar za ku samu kawunan ku a cikin kaga anan Allah yana gaya maka cewa kafiri a ko ina yake in musulmi ya yi riko da addini zai galaba a kanka in galaba a kanka kuma kashe shi za'i in ya kashe shi kuma wuta zai ji in yaje kuma wuta ya yi mummunar makoma bai samu makoma mai kyau Saɓanin musulmi mumini wanda ya riko da addini abinda Allah ke gaya maka anan a mafhumu mukhalafa shine kai ko da yaji mai nasara ne a kan kafirci in kana da kira addini za kai nasara kan kowa sannan zaka mutu kana mumini sannan za a tashe ka kuma ka ka aljanna sannan ka yi kyakkyawar makoma kaga abin da Allah ya gaya maka kafiri na tozartarwa da wulakantarwa da kaskantarwa to kai kuma mumini aka fi sani Allah ta'ala ke gaya maka mun fahimta mu za mu shiga aljanna insha Allah ta'ala sannan za mu samu kyakkyawar makoma za mu ji daɗin ba gobe alƙiyama su kuma suna cikin wahala suna cikin taɓewa suna cikin kaskanci da kuma rashin jin daɗin mu kuma a gobe tsayama Allah ta'ala tsare mu daga wannan mummunan kuma sai Allah ala ke muna kuma kana fifi a fi nisan ƙasa ku sani ku wannan kafiran aya ta tabbata gare ku ma'ana koyar alama a yayin da waɗansu ɓangare guda biyu suka yi gwabzawa ta faɗa tsakanin manzala sallallahu alaihi da kafiran makka a ina a yakin badar fi'atun tuqatilu fi sabilillah wani yanki na wannan jama'ar wasu na yin jihadi saboda Allah wa ukhra kafiratun ɗaya kuma kafirar al'umma ce yarawnahum mithli layhim ra'ayil ayn suna kallon wa'annan musulman kamar sun su biyu a wannan yakin da aka zo aka yi wallahu ra'ayyal aini kamar da gani idanun su wallahu yu'ajiru bi nasrihi man yasha Allah yana taimako da karfawa wanda ya so a cikin ka. inna fi zalika la'ibr tilkul absar lalle a cikin wannan abu akwai hankali akwai tunani ga masu hankali akwai hangen nesa ga wanda suka san ya kamata akwai hangen nesa ga wanda suka san ciwon kansu Allah yana gaya wa wancan kafiran da ake a gaya musu kullum lazina kafaru da tukula guna wa tuhsharu ila jahannam wa bi ita mihad ana gaya musu abinda ya faru a badar ya kace musu ku sani cewa tsarkan fi fi ajainil taqata lalle kuna da misali akwai darasi da ya kamata ku ɗauka. a yayin da wa'annan al'umma guda biyu suka haɗu suka gwamza faɗa tsakaninsu tsakanin ɓangaren fi'atun ta fi lufi sabilin laiki bangaren da suke jihadi saboda ɗaukar kalmar Allah su ne musulmai da jago su annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ukhra kafiratun dai ko bangaren kafirai ne yarawdahum mislaihim ra'i al-ayn suna kallon wa'annan musulman kamar musulunka arzin da suka zo da shi tafsirin farko wasu malamai suka ce su musulmai su ɗari uku ne da goma sha hudu suka je yakin badar su kuma kafare sun kai dubu to tafsiri biyu da malamai suke ma wannan ayar suka ce su kafare, su suke ganin musulmai kamar sun linka wannan arzin da suke gani a gabansu shi ne ya rauna umar ra'ayyar ainihi suna kallon musulmai kamar sun kai dubu biyu kun fahimta da aka sai suka kasa iya samun karfin gwiwa na yakin har Allah ya cire masu kwarjini ya sanya masu tsoron waɗannan musulman sai zama waɗannan musulman sun samu galaba a kansu sun yi tasiri a kankamin da Allah ta'ala gaya mana wa iz ne ne Ah, ba wannan aya nake ba ah. eh eh eh, eh ah, ba wannan ba ku dawo bayan da bayan da ku dawo eh, ayoyin kalilan Allah ta'ala ya nuna muku su kadai ya karanta muku da yawansu suna tsammanin cewa suna da yawa amma sai Allah ya gwada musulmai waɗannan mutane ba 'yan kaɗan ne gaba su su kuma kafiran suna kallon musulman masu yawa ne domin sahabbai da suka zo yakin su sai sahabi yake kana ganin mutane sun ce saba'in kuwa shine kalilan ɗin cikin ba suna masu kallon su ɗan kaɗan ne sai ce a ina ganin sun wuce saba'in sun kai kamar ɗari ne sai da aka zuwa gama gwamza yaƙi zai zai gane shi da mutum dubu zai gwamza yaƙin nan shi ne Allah ta'ala ya karanta masa a idanunsu su kuma kafirai suna kallon musulman a matsayin linki na wannan yawan da suke kallon su da shi a gabansu to wannan nasarar Allah subhanahu wa ta'ala ce ga musulmai Allah ta'ala ya sanya ma kwarjini mutane suna kwarjini suna tsoronka ko suna shakkarka ko suna ganin ah, haifarka. akwai mutane da Allah ta'ala ke mana kwarjinin to in Allah ma wani ne kai ka zo ka zuba da wani kwarjini akwai mutumin da al'umma suke mai kallon ya fi kowa kuɗi a gari kar ka zo ka ce ban da kuɗi ka ce mutane gaskiya matsiyaci ne ni talaka ne ni kallon kitse yake ma rogo a wani yara kudin so yake mai wannan kallon ba a gan shi. ba mai wannan kallon in Allah ya baka girma to yi kokari ka rike girman ka yi kokari ka yi tattalin wannan girman kar ka dai biyu in Allah ya tara ma jama'a yi kokari ka rike sarka watsar da su in Allah ya baka dukiya yi kokari ka rike dukiyar ka kamar ta gudu in Allah ya baka ilimi yi kokari ka yi aikin ilimi na kar ilimi ya zama hujja a kanka to duk wanda ko Allah ya kaskantar to ko nawa zai ciyar a duniya don ya dawo da wannan girman wala ba zai dawo da shi in Allah ya tsiyata ka duk zafin neman ka wallahi ba ka dawo da wannan kuɗin ba to ku riƙe wannan ka'idar ka mutunta abin da Allah ta'ala ya baka karka tozartar da abin da Allah subhanahu wata'ala ya baka to Allah subhanahu wata'ala ce a idanunsu suna kallon wannan musulman filin kansu wallahu bi man Allah na ƙarfafa wanda ya so da taimakonsa inna fi zalika da'ibra ataqul al-absar lalle a cikin wannan abu akwai abun lura akwai abu koi da masu hankali ya ta su dauka cewa lallai Allah ta'ala yana girmama waɗanda ya tura cikin bayansa sai Allah ta'ala ce zuyina lin nas ka karanta zuyina lin nas hubbu shahawati minan nisa'i wal banina wal qanatir al muqantarati min adh-dhahabi wal fiddati wal khayl al musawwamah من الذهب والفضة والخير المسومة والأنعام والحر ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب تو جالوك تياي دولو تاكا وانا آية في متاجاكا تبوري إن شاء الله تعالى أبنى مكبري جيدي الله تعالى بامنا رسا مكبري كسكري كمتوتنا هرشي Allah ta'ala ya yafe muna ya gafarta mana ya sanya aljanna da dauki ita ce makomar mu wani bawa Allah ya aiko da sadakar naira dubu daya a saka cikin asusun wakafi na iyaye wata baiwa Allah ta daga gidan zalla ta aiko ne a ɗari tana neman Allah addu'a Allah ya shirya mata iyalanta haka ne wata baiwa Allah ta aiko da sadakar dabino tana neman Allah ta'ala biya mata da bukatun ta ne da kullum kan wani bawan Allah ya aiko da menene kuni a raba ma bayan Allah fi tafi lillahi Allah ta'ala ta kamar alkhairi ajiya shi bana Allah ita ma tana ci gaba da aiko da abinci a raba ma mabukata duk Allah ta'ala ta kama kowa da da alkhairin ta اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واحمي حوزة الدين يا رب العالمين اللهم انصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا وكلنا ولا تكن علينا اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك الله كما زمن الله فيها كفرم الله كأمس لم يجب أن نمشي قرانك الله كياي من داموا الله كياي من تلوج كياي من قادر يا الله Allah ka shirye mana da zara'ar mu wanda suke neman addu'o'in mu Allah ka biya musu da bukatun su Allah ka biya mana da bukatun gaba daya wanda suka bayyana da wanda ba su bayyana ba duk Allah ta'ala ya biya mana da bukatun mu na alkhairi masu neman promotion wajen aiki Allah ya daga musu jami'an tsaron mu da suke daji Allah ka tsare mana rayuwarsu Allah ka tsare mana rayuwarsu ka kula da bayan su ya Allah ka kula da bayan su ya Allah Allah mu da muke tawassuli da su wajen yin aikin alkhairi Allah ka yafe musu Allah ka yafe musu Allah gafarta musu Allah ya gafarta musu Allah ya zaɓe da yake tunkarar mu Allah ka sa ya zaɓe na mutunci Allah ka sa zaɓe na alkhairi Allah ka sa mu ya zaɓe na mutanen kirki Allah karka jarabce mu da shugabanni marasa tausayi Allah karka jarabce mu da shugabanni marasa sanin ciwon kanka ya Allah Allah ka ba mu zaman lafiya kasar mu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid ala على wa ala Ali Muhammad. كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين